labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Bilkisu Ahmed ce tare da abokin aiki na Muhammad Awa Suleiman ke maku barka da sake kasancewa da mu a wannan lokaci a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. A yau shirin namu ya yi duba ne a kan irin shugaban ƙasa da ‘yan Najeriya suke buƙata a zaɓen shekarar 2023. Ganin zaɓen shekarar 2023 na ƙara ƙaratowa, wane irin shugaban ƙasa ‘yan Najeriya suke so ya mulke su? Mun tuntuɓi kakakin ƙungiyar dattawan Arewa, Dr. Hakim Baba Ahmed, ga abin da ya ce. 'yan najeriya za su yi kuskure idan suka dinkari zaben da za a yi nan da shekara daya kamar wani zaɓe ne ba zaɓe ba ne ya wuce zaɓe yaƙi ne da za a yi wanda idan an ci yaƙin nan to najeriya za ta tsira idan aka yi kuskure aka bari aka kada ba najeriya 'yan najeriya ba su ci yaƙin nan ba to za mu ƙara taɓarɓarewa ba fata nake ba allah ya kiyaye eh, ba kawai wane ne zai zama shugaban kasa ba da gwamna da sauransu wane ne zai zama shugaban kasa wanda ya cancanci ya zama shugaban kasa wanda zai gane matsalolinmu zai fahimci maganin matsalolin da muke da shi wanda ba zai zo ya zama shugaban kasa kawai saboda ibo ne ba ko ba yarabe ko wani dan delta ko wani dan arewa muna son wanda zai zama shugaban kasa ya zama ya fi sauran duka kuma muna son mu haɗa kanmu da arewa da 'yan kudu domin matsalolin da muke da shi dan kudu ba zai kawai dan ya fito kudu ba zai iya maganin matsalolinmu na arewa haka kuma dan arewa in ya fito kawai domin 'yan arewa sun goyi bayan shi ya zai yi da irin su kanu ya zai yi da irin su iboho ya zai yi da matsalolin da za su taso idan 'yan kudu suka ce ba mu yadda ba ko kuma wani me kake ganin ya kamata idan zuwa shekara ta 2023 in ta zuwa wani irin shugaban kasa Najeriya take bukata a daidai wannan lokaci kayi magana eh ko kai dan arewa ne ko kai dan kudu ne ba wai saboda kai kana arewa zaka zaɓi dan arewa ba ko dan kana dan kudu zaka zaɓi dan kudu me kake so ka gaya ma yan Najeriya ya kamata su hanga nesa ba nan kusa ba su bude da su tukuna kuma su tambaye shi ta ko'ina daga cikin jam'iyyar shi daga ko'ina inda ya je me za ka yi a rashin tsaro me za mu gani gaya mana wani matakai za ka ɗauka kuma faɗatin yanzu jama'a su ji ba wai sai ka zama shugaban ƙasa ba su wane ne abokan da za ka yi aiki da su in ka zama shugaban ƙasa kar a yi irin na buhari a zaɓi buhari kawai mutum ɗaya a ce mai gaskiya ya shiga ɗaki ya kulle kan shi ya ce to alhamdulillah na zama shugaban ƙasa gaya mana kuma a yi kamfen da su mu gansu kuma in ka ci zaɓe da su za ka yi aiki nuna mana ina ibonka ina ina ɗinka ina babarbaranka su na uku fito mana da tsari ga ya mana abubuwan da za ka yi ayyamu ba su da aikin yi talauci ya dame mu rashin tsaro ya dame mu a cikin wa'annan a zaɓi wanda ake ganin alama ya fi kowanne sannan me kai da da kake ganin ka ya ka cancanci ka zama shugaban kasa ba wai kawai kana da kuɗi ba ba wai don wani gwamna ya sauka ya ce kai kai ba ko kuma kai kana gwamna ka fito ka gaya mana na yi kaza na yi kaza kuma a shirye nake sannan fiye da komi a nemo mana mai tsoron Allah mu ba zai ji tsoron mu ba to ji tsoron Allah Dr. Hakim Babu Ahmed kenan mai magana da yawun kungiyar dattawan Arewa 'Yan Najeriya da dama sun ƙosa shekarar 2023 ta zo don su zaɓi shugabannin da za su gaji wannan gwamnatin. Shin waɗanne irin shugabannin za su zaɓa? Bari mu ji daga gare su. Wani irin mutum kake so ya shugabanci Najeriya a zaɓe mai zuwa na shekarar 2023 ok to irin mutumin da nake so ya mulki najeriya 2023 mutum ne wanda ya kasance mai gaskiya da tausayin al'umma irin shi nake so ya kasance ya za a yi ka gane cewa wannan mutumin yana da gaskiya kuma yana da tausayin al'umma ok mutum mai gaskiya da tausayin al'umma eto eh wannan ya kasance irin kamar kuskure ne da muka daɗe muna yi a baya wanda gaskiya da tausayin al'umma ba a fuska ake ganewa ba sai mun hada da addu'a wato kuma mu danganta abubuwan mu ga ubangiji sa'annan kuma in mutum ne wanda ya taɓa mulki a baya mu ga yanayin ayyukan da ya yi da sauran abubuwa makamancin wayannan ra'ayina a nan shine nagartaccen ɗan takara da ya kamata mu zaɓa shine wanda ya ƙunshi halaye kamar haka mai faɗa da cikawa ma'ana idan ya faɗi abu cewar zai aikata to mu gani a ƙasa domin kuwa an sha mu mun warke da dama 'yan takarkaru sukan zo su yi mana ƙarairayi ko kuma alƙawura cewar za su yi abu kaza da kaza amma da zaran aka zaɓe su suka wuce wurin shikenan ba za su sake waiwayowa ba to yana da kyau masu zaɓe mu tsaya mu tantance mu zaɓi mutum mai nagarta wanda idan ya ce zai yi abu to ya kasance zai yi shi a ƙasa ba wai faɗa a baki ba ko a takarda mu gani a ƙasa wannan shine shawarar da nake so in ba 'yan uwana masu zaɓe. shugaban da ni nake fata allah ya bamu shi nan gaba shekara 2003 kace ko 23 amin ubangiji allah ya bamu shugaba mai adalci wanda kowa zai yaba da halayensa da kuma irin ayyukansa wanda kowa zai ji daɗin aikinsa ba magana nuna ɓangaranci ko wani addini ko wani abun nan ba ko ka yi addu'a dole ka san za a je a yi zaɓe ne to yaya za ka gane wanda ka ce mai gaskiya da kuma rikon amana ya za ka gane wannan mutumin eto eh allah za mu bar zaɓi don shi ne ya fi mu sanin komai yanzu mu muka ce ga irin shugaban da muke so ba mu san allah ce an bar shiri an bar shiri a baya 'Yan Najeriya kenan suke bayyana irin shugabannin da suke so su mulke su a shekara mai zuwa, wato shekarar 2023. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust da kuma twittercom aminiyatrust Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a Kano da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Masu sauraro kuna dai sauraron shirin Najeriya a yau ne Muna kuma tattaunawa ne akan irin shugaban ƙasar da ‘yan Najeriya suke buƙata a zaben 2023. Mun ji ta bakin kakakin ƙungiyar dattawan Arewacin Najeriya wato Dr. Hakim Babu Ahmed da kuma 'yan Najeriya kan irin shugabannin da suke bukata a shekarar ta 2023 wato baɗi kenan. To na tattara duk waɗannan bayanai na Dr. Hakim Babu Ahmed da sauran 'yan Najeriya na miƙa su ga mai sharhi kan harkokin siyasa Dr. Abubakar Umar Kari domin ya yi mana sharhi a kai. To ai dama ita siyasa aka ta gada. Shi dama mai neman mukami kamar mai talla ne zai zo ne ya baje hajarsa ya ce yana bukatar a zaɓe shi saboda zai yi kaza zai yi kaza daɗin baki da maganganu na fatar baki wani lokaci ma yaudara a ce wadda ke tafi da siyasa da kuma kamfen abin da kawai masu zaɓe ya kamata su yi su ne a kowane lokaci su kasance cewa za su iya rarraba aya da tsakuwa wato wani lokaci idan ana daɗin baki ko kuma yaudara babu ya a gane sa'an nan kuma ai shi ƙwararre ko kuma wanda ake ganin cewa zai taɓuka wani abu a lokacin da dama ai babu yan a gane shi wani kuma yake cewa su wa'annan shugabannin kafin a zaɓe su sukan zo su yi ƙarairayi don a zaɓe su to yanzu suna cewa an sha su sun warke duk me za ka iya cewa akan wa'annan maganganu da 'yan najeriya suke yi eh to maganan gaskiya ne cewa 'yan najeriya suna kishirwar mulki na gari musamman ma ganin irin rashin katabasin da ake ganin cewa gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta yi to amma ni na ga shugabancin da 'yan najeriya suke bukata shine shugabancin da zai la'akari da irin yanayin da ƙasar take ciki shugabancin da ya fahimci manya da ƙananan matsaloli da suka adabi kasar shugabancin da kuma yake da aniyar kawo canji da kuma kawo ƙarshen waɗannan matsaloli kuma magance su wannan shugabanci kuma zai iya kasancewa daga arewa kuma daga kudu wato ɗan arewa ko ɗan kudu zai iya kawo wannan shugabanci to amma kuma a ɗaya gefen maganan gaskiya ne shine cewa ba za a iya yin watsi ko ma a je gefe mutum ɓangaranci ba musamman ma ganin cewa shugaba muhammadu buhari zai bar mulki ne bayan shekara takwas wato arewa ta shekara takwas so saboda haka 'yan kudu za su yi kyakkyawan tsammanin cewa mulki zai koma wurinsu kuma wannan wata babban magana ce da ba za a iya ajiye ta a gefe ba to amma ko da za ta yi tasirin dole ne ba wai kudu da arewacin ba ne kawai da za a yi la'akari da shi a'a cancanta ah, da kuma kwarewa da kuma hazikanci da kuma dagewa da yakinin da ake yi a kan cewa shugaban da za a zaba zai kawo irin canjin da ake bukata ita ce babbar magana so in yan najeriya sun ce an sha su sun warke to allah sa hakan ne to amma abin da yake faruwa shine a lokaci da dama mutane suna ajiye cancanta da kuma kasancewa wani ne ya kamata a bashi wannan mulki sai a rika fifita abubuwa irin su bangaranci da addini da ƙabilanci to amma muddin ba a daina yin la'akari da wannan abubuwa ba to magana an sha an warke mai mata so ba. Dr. Abubakar Umar Kari kenan mai sharhi kan harkokin siyasa. To ma sauraron mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe. Sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu, za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Kuna iya sauraron Shirin Najeriya a Yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiyatrust da kuma twitter.com/aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast ko Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan idan kuna kanan daba ne za ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Idan kuma kuna jihar Plateau ne za ku iya sauraron shirin ta Unity FM a kan mita 93.3. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman da kuma dukannin waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni kuma Bilkisu Ahmed nake cewa saduwar alheri.